ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha ɗaya watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da da uku, wanda ya daidai da sha biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da da 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan kasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jamaa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a cikin faslun wato fasali da malam ya keɓance da ke magana akan rukuni daga cikin rukunan imani guda shida wato shine imani da ƙaddara mun karanta martaba na farko daga cikin maratibu al-qadr wanda guda hudu ne wato rukunai na kaddara wanda kowane musulmi wajibi ne ya fansa ya yi imani da shi ya kudurta shi a zuciyarsa ya bautata wa Allah da wannan kuduri don ya samu tsira duniya da lahira kuma rashinsa shi yake buɗe ƙofa na ɓarna a zuciyar ɗan adam na ƙiyayya da kwafi da hassada da kuma wato bakin ciki duka rashinsa shi yake buɗe wa mutane zuciya rashin samunsa a zukatansu sai su fada cikin wannan in ka ga babu mutum ya fada cikin matsalan hassada ko kafi ko kiyayya ko kyashi ko bakin ciki da abin da ɗan uwansa ke samu to wannan rashin samuwar wannan a zuciyar ɗan adam shi haifar da shi a jerin banan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na shida. za mu tashi kan almartabatu salisa wato martaba ta uku amma kafin mu fara shi za mu ambaci martaba na farko da na biyu saboda ƙa'ida martaba ta farko shine ilimi a yadda cewa babu wani abin da ya koyu ga Allah duk wani halin da kake ciki ko abin da kake wa zuciyarka ko zuciyarka ke raya maka Allah yana sane da shi Kun kafin ka zo duniya da shekara dubu hamsin kafin Allah ya halittu doron ƙasan Allah ya tsara wannan tsari ka sani cewa ilimin Allah jahilci bai taɓa ɗiga a gare sa ba amma duk wata halitta a doron ƙasa mutum ko aljani ko mala'ika jahilci sai da ya taɓa daga a ilimin amma banda na Ubangiji. Allah ya ce, shi ɗan adam an fitar da shi daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba. Aka sa mai ji, aka sa mai gani, aka sa mai zuciya don ya gode wa Allah. haka ma shi ma aljani ya fito daga cikin babarsa ba yi da ilimi aka sa mai gani aka sa mai ji aka sa mai zuciya ya yi tunani mala'iku Allah ya shafe iliminsu a lokacin da suke tattaunawa cewa me yasa Allah zai halicci annabi Adam bayan su suna tasbihi suna gode wa Allah shi kuma suna ganin irin da Allah ya kintsa a jikin annabi Adam zai yi barna ne za a zubar da jini sannan kuma za a yi ababai na saƙon Allah a doron ƙasa ne sai Allah ya shafe ilimin da ya sanar da mala'iku annabi Adam a gabansa a gabansu aka hura masarai, amma saboda ya nuna musu hikimar da ya sa ya halicci annabi Adam sai aka goge ilimin da aka basu. kaga jahilci ya diga sai Allah ya ce to ku ga mun sunan wa'annan ababan a gabansu. tabbas babu ilimin a lokacin saboda Allah ya ɗauke inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu kaga kenan su ma suna tinkaho ne da ubangiji Abin da ubangiji ya sanar da su shine suke sani A nan sai Allah cewa annabi Adam ya sanar da su saboda suna ganin shi a gabansu aka busa masa rai ya ce wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza daga Allah ya nuna musu kaɗan daga cikin hikima wannan dole ka yadda cewa ilimin ubangiji ilimi ne azali kauni kadari tun fil azal jahilci bai taɓa riga a ilimin ubangiji ba abu na biyu shine alkitaba rubutu abinda Allah ya rubuta a cikin lauhin mahfuz shine duk abinda zai faru a duniya tun kafin halicci duniya da shekara dubu hamsin shine hadisin abdullahi a hadisin ubadatu dan samit wanda imamu tirmidhi da imamu abu dawud da imamun nasa'i suka rawaito da isnadi ingantacce yace Allah abin da ya fara halitta shine alqalami sai ya ce wa alqalamin rubuta alqalami yace me zan rubuta ya Allah kaga wannan yana nuna ma ilimin Allah sai ya ce rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama sai alqalami ya dinga rubuta ababen da zai faru tun kafin halicci duniyar da abin da ke cikinta shi ne a ruwayan abdullahi bin amur bin al'as ko kuma amur al'as ruwayan imamu muslim ya ce kaddar allahu makadir al-khala'iq wa fi riwayatin kaddar allahu maqadir al-khalq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين sana سنة وكان عرشه Allah ya tsara tsarin halittu tun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin alhali kuwa harshensa ya kasance kan ruwa kaga shine alkitaba duk wani abin da zai faru yau ba alhamis ba sha ɗaya ne watan shawwal Allah ya rubuta kafin ka zo duniya da shekara dubu hamsin za ka zo wannan matsalacin da rigar da ke jikinka da agogon da ke hannunka da hular da ke kanka da adadin kuɗin da ke aljihunka da irin wayan da ke hannunka sa'an nan da adadin kuɗin da ke a ɗinka da ke cikin wayanka sannan kuma ya rubuta a kan kafet inda za ka zauna da adadin glob ɗin da ke cikin matsalacin da za su haskaka inda kake kagwanne yana nuna maka ne ilimin ubangiji to ba wani abin da ya ɓoyu ga Allah wannan shi shine ba duk wani abu Allah ya rubuta shi sa imamu arrazi yake cewa lokacin da na kalli wannan aya da Allah yake cewa ahum yaqsimuna rahmatar rabbi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un yace da na kalli ayan nan nayi zurfin tunani sai na kyale hasada ce dalili da na kalli ayan nan sai na gane idan mutum ya hasada yana yana kishiyantan imani da kaddara ne na fata mun gane sakon saboda ai Allah ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik wai shin mutane ku kuke raba arzikin ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwarsu wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din muka ɗaukaka sashi akan sashi darajatin darajarsu liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya dan sashi ya sirki sashi abun biyan bukata talaka yarki mai kudi abun biyan bukata mai kudi yarki talaka abun biyan bukata mai kudi yana da kudi zai siya gida ina fata an ko ya ce fili yana so ya gina gida masu kuɗi yan wansa za su gina mai gidan kaga ba zai gina ba kuma ba zai shiga ba kenan ko dole yana neman talakawa daga kama daga masu haƙa ramin ko kama daga masu sa tubali kama daga masu sa kankare kama daga abin nan har a kai finishin dole yana bukatan su kaga su sun biya masa bukata shi ma me ya biya musu bukata saboda zai biya su kuɗin aiki shine liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukuriya dan sashe surki sashe abun biyan bukata sai ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmat da ubangijin sai tattala a lahira ya fi alkhairi fiye da abin da masu kuɗi suka tara a su ta ɗinsu na kuɗi walaula an yakuna nasu ummatan wahida Allah ce ba dan kada mutane su zama iri ɗaya ba da ja'alna liman yakfuru الرحمن لبيوتهم سقفا min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun da mun sanya wanda ke tafircewa ubangiji mai rahama a gidajensu matakala wanda suke hawa kanta na azurfa ko zinari sai Allah ce wali buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un masu kuɗi a gidajensu akwai ƙofofi kala-kala na asaita da ita da gadaje iri-iri italian bed waye bed waye bed water bed waye sai Allah ce ne alaiha ya take suke shingida a kanta wannan gadon su shingida ya kwanta nan ya juya nan ya juya nan ko ya sa ma har yi warming hada shi da electric yi warming tana kwanci akan gado gado na baka dini ko duka wannan ita ne sai Allah ce wa zuhurufa duk wannan ce kayan alatu ne wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya duka wannan ba komai bane face kayan alatu na jin daɗin rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma lahira a wurin ubangijinka da ya tattale ta ga masu tsoron Allah sai bai ce talakawa ba ko masu kuɗi saboda masu tsoron Allah ana samun su cikin mawadata ana samun su cikin mai talakawa sai ce amma lahira ya tattale ne ga masu tsoron Allah kaga in mai kuɗi ya siffanci duk ya samu wancan kaga ya shiga in talaka ya siffanci da wannan siffar kaga shi ma ya shiga wannan imamu arrazi ya ce dalilin wannan ayar yasa ya ce sai na kauracewa hasada ya ce saboda kishiyantan kaddara ce ta ubangiji kaga in zuciyar mutum bai tsabtace shi ba wannan shine hasada za ta samu mazauna a zuciyarsa kafi ya shiga zuciyarsa yashi da handama da babakere ya shiga cikin zuciyarsa wannan shi ne babu A rashinsa shi sa kaga da yawan yau muna da matsala a wannan babu a baka a ce ka ba dan uwanka ka hau kai aga in akwai imani da kaddara ka san cewa damun ba naka bane ma asaba min musibatin fil ardi an fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha sai Allah ce ne inna zalika ala Allah yasir likai la ta'su ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum shine muallim shaykh kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce muku ko abin da ya zo muku kaga an ce ka ba wani a baka ba kaman ba raban ka bane ko sai ka kai mai kai kuma anan Allah na gwada imanin ka ya gani kai kuma kaga anan babin imani da kaddara kaga in ba ta zauna a zuciya ba shine zaka ga ana boycotting da bypassing amma ka a haukansu ka ba wani bai ce yayi na bashi ko ka zabtari wani abu ka mika mai ragowa wannan idan bai samu zama a zuciyarka ba komai zai iya shiga kuma in ka rasa shi ka rasa komai Allah ka shirye da mu to shine ana uku sai ce almartabatu salisa martaba na uku almashi'atu mashi'a ta ubangiji ganin daman Allah Allah ya ga dama yi ka talaka kuma ba yanda ka iya sai ka hakura Allah ya ga dama yi ka mai kuɗi kuma ba yanda ka iya haka Allah ya ba dabarar ka bane inda dabara ce wallahi ba za ka samu kuɗin ba dan akwai wanda talaka ne fitik amma wallahi ya fi ka kwanya da dabara amma kuma Allah ya shi ne talaka wani ma za ka ga amma jami'a da ya yi wallahi da kiki ne ƙyar ya fita da fas ga wani ya fita a jami'an da first class amma har yanzu abinci na gaganansa a gidansa shi kuma gashi wannan ya fita da fas ko amma kuma ne kyauta ma yake da su ganin daman Allah kenan an gane? ga wani bai san abcd ba abcdinsa shine naira dala pounds riyal ko sefa su ne zai kashe maka kuma ya ɗauki mai digir-digir aiki kuma ya mai tsawa kuma dole ya ce sa an gane ƙoƙarin damin Allah kenan gashi bayi da bai san alifin bawa labaru bai san iya babban balle amma ne ba kayan a Allah ya ba wannan ganin daman Allah ke ga wani kuma kansa har kan ta yi saboda tsabar karatu amma wala dubu na burge shi mashi'a ganin daman Allah ke wannan jordan eh, shi sa ba ka ga profeso gashi nan ya yi sanko ya yi sanko ya yi sanko amma ga wani ɗalibi can in professor ya zo gaban shi sai ya ce sa saboda akwai kaya ganin daman Allah kenan shi ya karantar da shi amma ba shi shekara ɗaya biyu uku wannan dai ɗalibin da shi ya karantar yanzu profeso ne zai zo janinsa neman taimako Allah kenan ganin daman Allah ba ne ya haifa wannan shekaransa tamanin a duniya bai taba mallakan keke na kansa ba amma sai ga ɗansa ya mallaki jirgi jirgin ma na sama waye haka ganin daman Allah amince wannan da uba ya haifa ɗa shi bai san eh, a babban lebi amma ɗan ya ƙure boko ganin daman Allah da uba bai san hada baki ba aluwa muka kiwo fi sodi lodi bai san shi ba amma ne ga dan ya shi qur'ani kuma dole ya zo gaban sa ya ce mai malam waye haka ganin daman Allah kenan amince wannan ga uwa ta zo haihuwa Allah ya kashe ta ya bar dan ana kallanta haka mijin ya kada bakin ciki kuma ba yanda ya iya kuma bai sai ce Allah zalimi bane ko sai dai ce Allah ne iko ko garin daman Allah sannan kuma ga uwa ga da a ciki a kashe dan ya fito ba rai uwar kuma ta rayu ba ke yin wannan Allah sannan kuma ga da Allah ya kashe dan ya kashe uwar ya bar uban waye ke yin wannan Allah Allah ya ga uba ga uwa ga ɗaya sai Allah kashe uban ya kashe uwar ya bai ɗayan kuma ‘ya'yan ba abin da za su iya ƙanana ne amma kuma gobe su zama wani abu waye ke yin wannan Allah wannan shi ake kira a ganin daman Allah to kaga in mutum ya san wannan duk wani abu da ke gudana zai tada hankalinsa zai tada hankalinsa ba cewa ganin daman Allah ne amince wannan ganin daman Allah shine ke yin haka to shine sai malam yake cewa al-mashiqatu ganin daman Allah fa nu'minu bi anna Allah ta'ala qad sha'a kull ma fi samawati wal ard wajibi ne a matsayin mu na ahli sunna wal jamaa mu kudurta a zakatanmu mu yi imani cewa lallai Allah madaukaki a kulla ma fi samawati wal ard Allah ya ga daman abin da ke sama ne da ƙasa shi ya ce walau sha'a la hadakum ajma'in da Allah ya ga dama ba ba kafiri a duniya kowa zai zama musulmi amma ganin daman Allah sai musulmi ya kafiri huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halicce ku ya samar da ku a cikinku akwai musulmai a cikinku akwai akasin haka shi shi ne kuma ya ce in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum in kuka kafircewa Allah Allah ya wadatu daga wannan aikin kafircin ku wala ba, ni ibadihi al-kufr amma ce, bai yadda wa bayansa su yi wannan kafircin ba sai can shi ya ce, shi ya lice su ya mai da kafirai ya mai da musulmai wannan yana nuna maka me ganin daman Allah me yasa ake barna a duran ƙasa sai a ce ganin daman Allah saboda me wallahu la hibbul fasad Allah baya son barna amma barnan na faruwa eh me yasa ake faruwa ganin daman sa kaga wannan zai cire maka shubha da yawa da mutane ke fadawa wanda shi yake musu farko a zukatansu amince wannan malam sai ya ci gaba da cewa la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun yake cewa la yakunu shay'un illa bi mashi'atihi babu wani abu da ke gudana sai da ganin daman Allah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shike kasantuwa abinda Allah bai ga dama ba baya kasantuwa yanzu da wani zai kawo maka shubha yace to a ah, me yasa ake kana bayan kuma Allah sai mu ce ai Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna amma kuma ga barnan na faruwa sai a ce eh ganin daman sa cika batsa na mulkin sa yasa hakan yake gudana sai ya ce walau sha'a la hadakum ajma'in ba ya ga dama ba sai ya shirye da ku ba ki ɗan koran kakakar da mutum da aljani ba za a samu kafiri a ciki ba amma ganin daman sa ne ya samar da kafiri ya samar da me ya samar da musulmi amma ya ce bi yadda da kafircin ba amma ganin dama ne ya ba da dama ha aka samu kafircin haka bai Allah da ya halici duniyar ajin mutane musulmai ne ba kafiri annabi adam musulmi ne matarsa hawa'u musulma ce ƴaƴanta dukansu ne musulmai ne kaga da Allah ya ga dama sai a cigaba da tafiya ne musulmai ga baki ɗaya. amma da yake yana so kowa ya zama musulmi babu mai zuwa duniya ba yana zuwa musulmi ne a duniya sai dai daga baya a canza masa akala da ce kanan nasu ummatan wa'ida da mutane sun tsiya ce matsaurinki ɗaya al'umma ɗaya ne musulunci suke yi sai mai faru ba'asa Allahun nabiyina daga baya sai Allah ya turo annabawa mu bashirina wa munzirin suna bisharan aljanna da alkhairi kuma suna gargadi akan saba wa Allah me ya faru akai haka shine lokacin da shi ɗan ya raya musu ya sa musu bautan gumaka shine Allah ya turo annabawa shi sa Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim yace kana baina Adam wa nuhin asharata quruni tazarar da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu alaihi salatu wassalam goma shekara dubu daya amince wannan tazarar da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu to a lokacin akwai bayan Allah guda biyar malamai ne manya-manya kafin zuwan annabi nuhu shine wadda suwa'an da ya'uka. da nasara su biyar wannan bayan Allah karantar da mutane suke addinin musulunci bayan annabi adam ya shuɗe malamai ne suna karantar da al'umma dukkansu sai suka kwanta suka mutu ba ko ɗaya da ke da rai sai shaidan ya zo da siffan ɗan adam wajen wajen ɗaliban wa'annan mutanen guda biyar sai ce musu yanzu haka za ku kyale malamanku babu wani abin da zai sa ku dinga tunawa da su aga fikira kenan ko sai suka ce to me ya kamata mu yi dinga tunawa da malaman mu sai shedan ya ce ni ina ba da shawaran kowane malami a majalisin da yake karantarwa ku gina butun sa ana ji idan kuka gina butun sa shine gunkinsa idan za ku yi wani abin da ba mai kyau ba in kuka daga sai kuka kalle shi ba ku tuna alkhairin da yake koya muku sai ku bari kaga wannan shigo-shigo mai ba zafi duka wa'annan ɗaliban sai suka amince da wannan fikiran sai kowa ya je majalisun malaminsa sai gina butun-butumin malamin shedan ya san ba za su bautatawa wa'annan gumakan ba in za su yi wani abun sun a ah, Allah sarki wadda Allahu akbar Allah ji malam, ya karanta da muka zaba rani ba kaga yaran su sun taso sun ga yanda suke Allah ji kan malam ko da mutanen da suka gina butun butumin duk suka mutu sai shi dan ya ƙara zagayowa wajen ɗaliban wajen ƴaƴan wa'annan sai ke ba ku ga iyayenku sun taso suna girmama wa'annan goma kan ba su fi eh. kun san dalili suka ce a sai ce allolinsu ne ai ba wuce musu suke ku ga yadda suke girmama su ba ai ba wanda ake girmama ba Allah haka ba shi kenan sai suka fara ne dukata musu dalilin haka sai Allah ya turo annabi nu shine fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina ana fahimtar wannan shine wa qalu la tadharun alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا كاجي دليلin ki haka hadisin Abdullahi dan Abbas ya fayyace wannan Ka kaga anan ya nuna mana cewa ganin daman Allah ne aka samu kafirai ko da Allah ya ga dama ba zai samar da wannan damar ga shedan har ya sa musu wannan tunanin ba an gani mashi'a kenan abinda Allah ya ga dama shi ke gudana abinda Allah bai ga dama ba ba ya gudana amince wannan a sai dai a larabci almashi'atu wal irada ma'anar sadda akwai bambanci da almahabba soyayya shi Allah baya son abu sai abin da yake addini ne kuma yayi umarni amma irada da mashi'a sawa'un Allah na so ko baya so abin na faruwa to shi sa'anan mu a Hausa duka ana fassara mashi'a da ma'anar mahabba sai a ce wai abin da Allah ya so to kuskuren wannan duk yake a Hausa so abin da mutum ya so yana ɗaukar ma'anar abin da ya ga dama amince wannan yana ɗaukar ma'anar abin da mutum ya ga dama amince wannan amma ad a hausa kenan amma a larabci mahabba daban sannan irada da mashi'a daban to shi sa in ka zo ba za ka fassara shi da abin da Allah ya so ba nan ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun ba za ka ce abin da Allah ya so shi ke kasancewa ba dai in ka faɗi haka kana alazumin maganar zai iya ɗaukan aƙidan mu'tazila amma shi wannan zai iya ɗaukar akidan mu'tazila da jabariya saboda ka ce abin da Allah ya so shi ke kasantuwa barna na kasantuwa ko baya kasantuwa yana yana kasantuwa amma Allah na so baya so kafirci na kasantuwa a doron kasa ko baya kasantuwa Allah na so baya so kaga ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr sai ka ce to kaga anan shine dalilin da yasa ba za ka fassara shi da abin da Allah ya so ba duk da a hausa in an ce abin da Allah ya so ba ana nufin mahabban ba ne ana nufin ne iradan ne amma a nan saboda yana iya ɗaukan ma'anan kuskure malaman aƙida suka ce wal alfazul mujmala al muhtamalatu lil khata'i was sawab yustafsar an ma'anaha فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رده لفظة wanda suke dunkulallu kalma ne harshen damu a larabci za a nemi fassararta abin da yake daidai sai a fassara shi da daidai amma abin da yake gurɓatacce sai a me sai a maida martani a ce ba abin da ake nufi ba kenan kaga in ka ce abin da Allah ya so shi ke gudana kaga barna na gudana kaga a shi kenan ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin abin da Allah ya ga dama ne don ka kubuta daga irin wannan wahamin da zai iya fadawa wasu masu aƙida gurɓatacciya a ciki sai ka fassara ta da abin da Allah ya ga dama shi ke kasantuwa duk a hausan ka ce abin da Allah ya so haushe abin da yake nufi abin da ka ga dama ko to amma zai iya ɗaukan wani mummunan aƙida mutum da zai ɗauki wannan mummunan aƙida sai ka nisanci wannan kalma sai ka ce ne abin da Allah ya ga dama shi ko ganin dama ka Ba baya ɗaukan wani shigowa a cikinsa ko an fahimci wannan ya ɗaukar wani shubaha amma so yana iya ɗaukar shubaha an gane sai ka ce abinda Allah ya ga dama shi ke kasantuwa abinda Allah bai ga dama ba baya kasantuwa ka gama ma'anar ta fito amince wannan sai malam yace almartabatu rabi'a rukuni na hudu daga cikin rukunai na imani da kaddara shine alkhalqu halitta mutum aljani mala'ika dabbobi da duniyar da abin da ke cikinta ki ɗaya wa ya samar da ita Allah wannan makarfo ɗin wa ya samar da ita Allah wannan tripod ɗin da muke amfani da ita wa ya samar da ita Allah wannan masallacin wa ya samar da ita Allah wa'annan fitinan da ke ciki wa ya samar da ita Allah wannan ma wa ya samar da ita Allah hannu zai ce ah, ai ba Allah mu ba sharatan ya samar da shi ba sai mu ce eh haka ne ba Allah mu basharatan ya samar da shi ba amma wa ya da tunanin yin abin Allah shi sa sai Allah ce wallahu khalaqakum wama ta'malu Allah shine wanda halice ku da abin da kuke aikatawa kaga ana yi wa mu'tazila dawa da tabariya ina ba ta gane da kadariya raddi akan akida su mummuna kaga su kadariya sun ce duk wani abu da ka gani aka samar da shi a duniya ganin daman ɗan adam ne ko da Allah yana so ya ga aka san haka kuma dan adam ya ga daman hakan shi ke zartuwa yana sama da Allah ga nan an rusa tunanin su ko jabariya kuma da suke cewa duk wani abin da ka an yi a duniya Allah ne dan adam bai da wani iko kaga wannan magana ta rusa waye ba da damar da ta yi wannan aibin Allah ne ya baka wannan damar kaga an rusa akidarsu su ma a wannan bangare amince wannan to ana so ka yadda duk wani abu ka gani Allah ya samar da shi halittu ne na Allah halittun Allah ne ba su irguwa bal la khalqu samawati wa me wal ardi akbaru inda Allah eh, eh akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas alamu. ya'lamu la khalqu samawati wal ard halittun sammai da ƙasai akbaru min khalqin nas yafi halittun ɗan adam girma ka duba inda Allah ya samar da duniya kuma a cikin kwana biyu Allah ya samar da kasan shimfiɗa ta gabaki a duk faɗin duniya kwana biyu Allah ya shimfiɗa kasan duwatsu da teku da arzikin da ake samu a duniya uranium ko fetur da waye da sauran arziki gabaci daya da precious stones da gwalagwalai da menene Allah ya samar da su ne duk a cikin kwana biyu kwanan tekunan guda shida na duniyan nan ko da sauran rabi da sauransu duk Allah ya samar da su ne da duwatsu da bishiya da waye da komai a kwana biyu قل أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين هذا وانا يكينونا مكا قدرة توا الله سبحانه وتعالى كوانا سنت جرما كان هلك كان أدم النبي آدم فا زرائي ستن الله هلتشيش يا بيو أكو حسد كما ba musulmin da zai shiga aljanna sai a suran annabi adam haka hadisin manzo Allah ya zo sannan kuma za a mai da kai dan wato cikakken saurayi kan shekara 30 lokacin da ke ganuwar samartaka kenan shekara 30 kana shiga 40 dimension return Sai ka sa kai an gane? ba za ka shiga aljanna ba sai a shekara 30 haka za a yi ka wato giant kato mai zira'i 60 haka za ka shiga aljanna Baga Allah samu cikinsu to kaga ashe kenan idan ka duba halittar sama da ƙasa kaga mutum ke rayuwa a ƙasar kenan ko ai wannan ya fi girma akan ɗan adam saboda haka sai dai mutane da yawa ba su sani ba to Allah da ya samar da kai kai guda nawa kake ka kafa daga ƙasa ne ƙasa uku Allah ya cakuɗa aka samar da kai farar ƙasa da ƙasa da kuma ne baka Allah ya cakuɗa su da hannayensa masu albarka ya sassaƙa annabi adam wannan zara'i sannan ya busa masa rai sannan a cikin ƙasan aka samu jini aka samu miyau aka samu harshe aka samu ƙashi aka samu haƙori aka samu gashi aka samu idanuwa aka samu kunnuwa da kuma me kafafuwa da yatsu da ciki da hanji da menene duka kasa ce ba aka samu da wannan abubuwa saboda haka ne aka mai da asalin aka mai da asalin ka ina kasa summa amatahu fa akabar Allah ya kashe ka sannan ya ne ya sanya ka a ƙabari. saboda me ƙabarin nan shi ne kake rayuwa hanan kake rayuwa saboda ka koma asalinka amince wannan da shimfiɗa maka ƙasan kuma daga ciki kake kuma shi sa Allah ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra shine sai Allah madaukaki yace malam sai yace al-khalqu fa nu'minu bi anna Allah ta'ala halitta mu a aqida mutali suna mun yi imani cewa lallai Allah madaukaki khaliqu kulli shay'in shi ya halarci komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shine wanda yake kulawa da komai yake wakiltansa yake dubi a kansa sai ce lahu maqalidu samawati wal ard ai maqalidu samawati wal ard lahu mabudan sammai da ƙasai da arzikin da ke ciki nasa ne wannan yana daga cikin tafsiri na farko daga cikin tafsirin wannan makale mujahid bin jabar da qatada as-saddusi da ibnu zaidin da sufyan bin uyayna dukansu sun fassara da makalidus samawati suka ce mafatihus samawati wal ard mabudin sammai da ƙasai duka nawa na Allah ne arzikin da ke sama na waye arzikin da ke ƙasa na waye na Allah ne to na sani sannan imamu suddi shi kuma ya fassara maqalid bi khaza'inus samawati wal ard shi aka yi fassara ta yace lahu maqalidus samawati wal ard ai khaza'inus samawati kaskokin sammai da kasai din nasa ne kaga ma'anar ikhtilafu tanawu'i ne ko duka kusan ma'ana ɗaya ne amma yanzu wannan yace taskan sammai da kasai din nawaye na Allah shi sa idan ya baka ba wanda yake hana ka haka kuma idan ya hana ka ba wanda yake ne ya baka saboda ne maqalidus samawati wal ard lahu ai mafatihus samawati wal ard lahu khaza'inus samawati wal ard lahu mabudin sammai da kasai na arziki na sani idan ya baka abin da ya sai hana ka shi ta in ya tashi baka arziki wallahi ciki kanin lokaci sai kai mamakin abin da zai samu ga wani bawan Allah da ke bani labari ya ce malam wane ne ya faɗi sunan bawan Allah ya ce sai da ya wata takwas dukkanin Allah idan ya waye sai ya samu dubu ɗari biyu sai da ya wata takwas duk garin Allah ya waye sai ya samu dubu ɗari biyu shigo wanda nawa ya samu kenan a wata takwas Allah ya ba shi wannan ya ce malam ya kalle ni ya ce kai Najeriya akwai kuɗi kaka saboda ne saboda Allah ya rubuta mai zai samu kamanci wannan to wannan kaɗan kenan wannan jiya-jiyan nan bayan mun gama karatu wani bawan Allah ke gaya mun da aka kira wani bawan Allah ya yi auditing da accounting ɗin kuɗin wani bawan Allah ya ce yana ta yi yana ta yi yana ta yi ɗari ya koma miliyan ɗari daga miliyan ya koma biliyan ya ce yana kirga biliyan har ya koma biliyan ɗari ya koma biliyan ɗari har aka wuce biliyan ɗari takwas aka wuce biliyan ɗari tara aka wuce biliyan aka koma ne tiriliyan ya ce yana ta yi yana ta yi ya ce crying sai rufe wayoyin sai ce ya gaji ya gaji shi bai san adadin kudin bawon Allah na ba har yanzu ne gama auditing da accounting ya ce kawai sai rude sai ce shi yana tunanin ya za ya gamu da Allah kan kudin yake da shi to ashe akwai masu irin wannan kudin jiya jiyan nan ya ce gaya wannan bayanin to kaga wannan ba komai bane to wani ya wuce trillion ya shiga me quintillion ya wuce quintillion ya shiga me quadrillion trillion so dubu shine me queen quintillion so dubu shine quadrillion abinda kake yi da kudi ina fata an gane lahu maqalidu samawati wal ardh mabudin sammai da kasai na Allah ne na arziki shi sa duk arzikin da zaka yi ka gama tara kudin ka ka gama abin da kudin ka cikin change ne akan na wani amin ji wannan kaga wanda yana nuna maka me wato arziki ne na Allah akwai wani bawan Allah da aka ce min da ya mutu da aka buɗe wani taki a gidan daloli ne da kasa hasilin wata kuma an kunna ma ɗakin AC wata mata da aka buɗe da ta gani su ne wata yi hajjiyar zuci ba ne kasa ba cikin irin wannan mutanen ba shine mutane ke bara a cikin wa'annan mutanen shine mutane ke bara wa'annan mutanen shine mutane ke tashi masallaci kana mutane saka ko tasjida ko tasbihi ba zai ba zaka jira jama'a da Allah a taimake ni a kaza kaza cikin wa'annan mutanen arzikin Allah ba yi iyaka amince wannan kuma ka san wani abu sai ka ga me irin wannan kuɗin yace shi yake gaya mun jiyan nan ya ce a hakan ba ya ce mutane suna zuwa suna tallata mai business ya ce sai abin ya daure mai kai ya ce mutane za su zo suna tallata mai kudi suna tallata mai business za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ya ce sai abin ya daure mai kai hala ya ce wa hadihil maratibul arba'a wa'annan martabobin guda hudu lokaci ba zai ba mu dama mu kasance wannan tambayoyi da yawa insha Allah za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu daura daga wannan gaba amma ina fatan wannan karatu ya shiga mun fahimci menene sirrin samun haskada da kashi da kwafi da kuma kashi da ne da bakin ciki a zukatan mutane rashin wannan ina fata an gani insha Allah za mu taƙaita a nan idan an kira sallah sai mu ba da dama a yi tambaya insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum salam Allah ya sani ma na sani kawo sun ba Allah yana da shi ya ana da shi saboda yadda da biya ta da duk abin da suke kawo sun da yin hannun ma musulunci daga farka an dashi daga da yake abubuwa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magana yace yace unzuru ila man huwa asfala minkum a rayuwa ta duniya ku dinga kallon wanda ke kan kasan kasan kasan ka amma wanda ke kasan ka a can kasan kasan ka wala tanzuru ila man huwa fawqaku kada ku dinga kallon wanda ke saman ku a rayuwa fa huwa ajdaru alla tazzaru ni'matallahi alaikum shine yafi cancanta ya sa ba za ku rena ni'imar da Allah ya muku ba yanzu misali sai yanzu kana cin abinci 3 square min. ka duba akwai wanda in ya samu na sabi kila sai jibi kuma akwai su ko babu akwai su irin su aka ce ka dinga dubawa shine zai sa kai kuma ka dinga godewa Allah ko kila kai zaka ce ai kullum masara kake ci akwai wanda shi in ya gama masaran gorwa su zai karba ya dan zai iya kwana biyu bai ci abinci ba na ukun sannan ya samu to manzala ce ka dinga kallon wanda ke can kasan kasan ka a rayuwa kada ka kalli wanda ke samanka shine zai fuska ba za ka rena ni'imar da Allah ya maka ba kaga matsalar mu kenan an gane saboda ka kodi da ka tarbiyyatar da zuciya abinda kallon na da kai to ganin hakan zai sa ba za ka rena abin da Allah ya maka ba na'am eh eh eh ai na farko tarbiyyatar da zuciya za ka yi tukuna in ka tarbiyyatar da ita ba kai ba za ta samu mashiga ba amince wannan ka fara tarbiyyatar da zuciyar tukuna ai shi sa shedan yake zuwa yi katutu a nan kirjin kuma kaga babin imani da kaddara kaga wannan zai rage maka ne kuma yin abin duniyar wanda ɗabi'a ce ta ɗan adam yana son abin da ya fi haka amma duk lokacin da shekan ya raya maka suka suna a ah, wani ma fa kai da mashin keke ke da shi hakan ma na fi shi fa ko suka ce alhamdulillah Allah na gode maka kaga wannan ya sa ka gode wa ne ni'imar da Allah ya maka amma baya kone dan ka ce kana son kafa hudu saboda in an fara ruwa ba sai ka faka ba ko amma ne kana godewa ni'imar da Allah ya baka in ba haka ba sai ka manta da naka ni'imar yanzu kana kallon me na wasu yanzu kamar me mata ne Allah ya maka arziki ka aure to yanzu godiyar da zaka yi wa Allah yanzu in sha'awarka ta motsa ya kake yi za ka je gida ka biya bukata ta lokacin da kake biya bukatan nan ka gode wa Allah Allah ya baka masauki ka zurai fa sai dai koma da wasu ma'a bakina ha bi aidi wa inna la musiun wal arda farashnaha fa ni'mal mahid ko haka ne kaga wannan zai sa ka ƙara gode wa Allah lalle ashe ni'ima Allah ya maka ko sai ka kara bauta ta masa ji wannan to haka komai na rayuwa za ka dinga kaddara shi sai ya rage maka wani damuwa a zuciya wannan babin tauhidi kenan rashin sa ka kaga duka muna da inda a cikin rayuwa kawai ji wannan Allah ka shirya da mu na'am eh haka ne yamhu Allahu ma yasha'u wa yuzrid wa indahu ummul kitab Allah yana yamhu Allahu ma yasha'u kaga kalmar ma'anan mashi'a ko Allah yana goge abin da yake dama na kaddaran da ya tsara wa mutum wa yuthbit ya tabbatar da wani wasu ya tabbatar wasu kuma ya goge ganin damansa wa indahu ummul kitab ummul kitab lauhin mahfuz a wurin Allah yake saboda haka in ya ga dama duk da ya bada umarni sai ya canza a maida nan dawo da nan garin daman Allah ke ana fahimtar sakon? Allah ka shirya dim na'am to na'am hey eh. na'am na'am wajibi ne azurta su suma ya taimaka musu wajibi ne mallaka musu gidajen kansu wajibi ne mallaka musu sana'ar da za su yi ya ba su kuɗi su jajari sannan wajibi ne ba su abin da za su yi rayuwa ne daɗi wajibi ne in ba haka ba zai shiga wuta confirm zai shiga wuta confirm ala cewa ati zal qurba haqqahu ka ba dan uwanka na jini haƙƙinsa in azumin nan wani bawan Allah ke gaya mana cewa shi aka sa ya yi auditin ɗin kuɗin wani bawan Allah a nan garin ya ce da ya auditin biliyan takwas zai fitar shi ne zakansa zakan kawai biliyan takwas ya ce kuma malam abin takaici mutumin nan fa ya wuce shekara saba'in a duniya ya ce kuma 'ya'yansa ba talaka ko ɗaya ya ce da na gaya mai biliyan takwas ne sai ce a ah, zai shigar da su wasu business shi ba zai fita biliyan takwas a matsayin zarka ba ya mai yawa to suna nan jibge kawai sun zama ramin kura sai 'ya'yanta daga shi sai matarsa sai dangin matar a wannan wannan samba ne dole ya ma dangin matan kama ƴan uwansa ba lalle ya musu ba wanda kuma yi wa ƴan uwansa shine wajibi amma na yi wa dangin matarsa ba wajibi bane in bai yi musu ba ko a wurin Allah bai saba doka Allah ba eh eh kyale shi ne har ma ya zama ne faru sai ne su ne a awon wai mai zaga fita haka wai da kowa da ban mutum da kowa shi sai uban shi sai matan shi sai ƴaƴan shi sai ƴaƴan shi da basu balaga gaba kuma da yake magana kan malami sai ce nuna cewa a shi ai ba don kyautatawa a gaskiya ya yi wa abin gurgun fahimta ko da malami ne Allah ne da kansa ya ce inna Allah ya amuru bil ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun atir al qurba haqqahu Allah ce an na jini ka bashi hakkin sa daga cikin hakkin shine ka kyautata masa kana da arziki ka taimaka masa duk wa'ansu abubuwan da zai sa ya shiga cikin kuncin rayuwa gwargwadon arzikin ka gwargwadon nauyin da zaka ɗauka ina fata an gane wanda yake ɗin 1000-1000 ne kaga gwargwadon 1000-1000 ɗinsa wanda yake miliyoniya ne to gwargwadon billions ɗin da yake da shi wanda yake biloniya ne kuma gwargwadon billions ɗin da ya tara zai taimaka wa ɗan'uwansa wanda kuma yake triloniya ne to gwargwadon trillions ɗin da yake da shi wanda yake quintillion ne yake da shi to gwargwadon quintillion ɗinsa wanda yake quadrillion to gwargwadon quadrillion ɗinsa kaga abin da ke sama da trillion kenan queen da kwa queen na gaba da ne trillion kwa kuma na gaba da me queen to su ne karshe dai ban san kuma wani akwai akwai wani abin da bature yake da shi banda wannan eh kwa akwai wani a ni ma ban sani ba shi za na tambaya ko <laughs> kwa trillion queen trillion shine trillion so dubu daya shine queen trillion ma trillion ne kuma kwin trillion so dubu ɗaya malalin jinkiya ke <laughs> wannan shi ne Allah ka shirya da mu eh kisa eh. an ce kowa ya kyauta kowa an gane amma yawanci ayyanzu yanzu ai dangin mata ake taimaka sai a watsar da dangin kaga mutumin da ya taimaka wa dangin matarsa taimaka wa danginsa confirm in ya mutu aka zai shiga wuta a ina ne ba su zama makusantar ba ba makusantarsa ba ne yanzu mutumin da ya nafila don ke farilla wanne ne zai fi shiga farilla ko to wanda ya taimaka wa ɗan uwansa farilla ne taimaka wa dangin mata su kuma mai nafila ne an gane ba ma sai ba da himma akan wannan sama da nane ba a wayo na aka daman karatun da mata ba za su so shi muke nan aka yake a shar'ance an gane kuma matar da suke kaunanta don Allah ita ce za ta dinga kokarin ɗaura ka akan taimakawa mai ɗan wanka, ta ga ka yi za ta yi ƙoƙari ka ɗaura ka saboda tana so ta tsira kai ma ka tsira an gane? to wannan yana daga cikin kuskure da yawa da ake yi Allah ka shirya da mu Allah ka samu dace wannan dai ne bayanin da ya kamata mu kula da shi kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa nan da yawa mutane su sani an gane? nan su sani nan kuma iyaye da matasa shi ma ya wajibi ne kawo babanka ko da babanka shi ya fi kowa kuɗi a duniya Allah ce ka kyautata masa kuma me ya kyautatawa shi ne kaɗan mai abubuwan da in ya je gaba zai dinga farin ciki cikin azumin nan da mutai wani karatu akwai wani matashi da zo ya same ni ce balan babana a garinmu in ana irga masu kuɗin garinmu sai da take ciki yana daga cikin ɗaya daga cikin guda shida ba zai ƙetar ɗaya daga cikin shida ba wanda ya fi shi kuɗi a garin a safe ɗin gaskiya sai an bincika shi ya ce amma malam da na ji wannan karatun na tsaye mai agogo da hula na bashi ya ce wallahi duk inda ya je sai ya ce ana ne sai mun wannan agogon ashe kenan ne ba wai dan yana da bukatan ne agogon da ne hulan ba kaga wannan shi ne abin da yawa daga cikin yara wanda iyayen suke da hali suka kasa fahimta an gane sai ga ah, to gara ma ya zaftar na uban shi ba zai ma kawo ba sai dai ya zaftar na uban kuma shi yana ganin wayoyi kai kai asara ai iyaye dadin nan da zaka cinsa musu a zuciya su ji daɗi kai kuma a lokacin da Allah zai maka buɗin da ba tsammani ba a rayuwa in na arziki ne in ɗan kasuwa ne ga Allah maka buɗe ba taɓa tsammani ba in ma'aikacin gwamnati ne wuf wani promotion da ka dinga shan wahala a kai sai ka ji wuf ka samu promotion ta irin wannan abu to amma da yawa ba su san wannan ba sannan ɗan kuɗin nefan nan ko ka fito gaban ka ya sha wahala ya baka kuɗi ya karantar da kai ya kai ka jami'a ka dawo ka samu ɗan sana'a kana yi kana ɗan aiki kawai sai ka ce mai baba kaza ba nefa na kawo wuta kawai bil ka ɗauka bil ɗin ka je ka biya sai dai ka kama ya risit yana ganin ka yana ganin risit mai zai ce Allah ya maka albarka kaga albarka har duniya ta nade ba za ka iya cinye shi ba amince wannan ka shiga ɗan store ɗin ku sai ka ga a dan sabon nan fa yayi la'azar magariba kawai ya rage yake jira karan duba karan taba bangyada ka ji him shi ma ya yi sujada ko ka duba nan kawai sai ka fita ka je central market kawai ka siyo buhun shinkafa jarkan man da manja ka kawo kawai baban kan shigo ya gani Waya kawo wannan sai a ce wane ne zai ji daɗi ya ce Allah maka albarka a wannan albarkan wallahi har duniya ta nade ba kai kaɗai ba ƴaƴanka da jikokinka da kunnan har da wallahi ba za ku cinye shi ba amma da yawan mu an kasa gane wannan shi sa kake gani abubuwan ma ya cunkushe ka kasa gane rayuwar saboda waɗannan abin da baka ɗauke shi komai ba shine ke haɗa kaka ya ɗauka kaka ya sa kuma ka samu darajar da baka taɓa tsammani ba har a gaban Allah kaga matasa a wannan babin gaskiya jiro kuma da yawa matasa in dai ba a gyara ba a wannan babin za a ci wuta sosai in dai a wannan babin lokacin mu yayi ina kuri saboda haka a mu yi kokari mu gyara alakan mu da ubangijinmu mu kyautata alakan mu da iyayenmu mu kyautata musu mu kyautata musu ba abin da za ka yi babanka ka biya shi babu shi a duniya samun ka da samar da ke a duniya ta dalilinsa ya gama da kai ko a bola baban ka ya ɗauki ke jefar da ke ya ce ba ruwan shi da kai har ka zo ka zama mutum a lokacin da ya kafi bukatar ka kasa kawo baban ka kenan saboda haifu wanda ya maka ma kawai ya gama da kai ba abin da zaka iya yi kasa ta masa saboda haka a lallaba su su ne gishirin rayuwarmu idan muka kyautata duniya mata ya yi kyau in muka ki duniyar mu ba za ta yi kyau ba kuma lahiran mu ba za ta yi kyau Allah ka shirye mu ka ba mu ikon gyara ɗabi'un mu ka ba mu ikon tuba daga zanuban mu kuma ka ba mu ikon kyautata wa iyayen mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin iyayen mu Allah ka gafarta musu waɗanda kuma suke nan da rai Allah ka ba mu ikon kyautata musu har zuwa lokacin da za su koma zuwa gare ka fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk